Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Hausa mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma lord da kuma niya hawa kuma na iya samun a alfa radio na kuma sun da ke kasar ghana su kuma masu na'uran kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahab Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto a kan kukan da wasu 'yan jami'ar APC a jihar Niger suka yi na cewa an yi jefar matattan mage da su bayan an yi nasarar zaɓe. Hawa kuma za mu kawo muku rahoton ficewar jam'iyyar MPF cikin gwamnatin kawance ta jamhuriyar Nijar. Na da me ya zafi daga nan Maryam Dauda ta shigo da shirinta na kallabi. sai nazir hamid hausawa ya kawo muna labarun da suka ɗauke hankulan jaridun amurka sai daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum ga labaran. mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓa ya zama sakataren harkokin wajen amurkan wanda kafin naɗin nasa shine daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka cia mike pompeo ya fuskanci tambayoyi masu tsanani dangane da binciken katsalandan da rasha ta yi a zaben amurka dangantakarsa da shi da mr trump da kuma kan batun wurare da ake fama da rikici ko tashe-tashen hankula a duniya ya sha tambayoyi ne a lokacin da ya gabata domin tantance shi kan wannan mukamin. a gaban kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dattijan amurka a jiya alhamis pompeo ya ce ba zai yi murabus ba idan trump ya kori lauya na musamman robert mueller wadda yake binciken shishigin da rasha ta yi a zaben amurka Pompeo ya iya faɗi ra'ayinsa dangane da zargin da shugaba Trump yake cewa ana masa bita da kulli kuma kememe ya iya faɗi abin da ya ji Trump yake faɗi dangane da wannan bincike. A kuma daidai lokacin da Rasha take kashedin cewa yaƙi ka iya barkewa tsakaninta da Amurka kan Siriya, shugaba donald trump ya kira taron majalisar tsaro domin tattauna kan martanin da amurkan za ta mayar dangane da harin baya bayanan da ake zargi na makamai masu guba da aka dora dakarun siriya da ke biyayya ga shugaba assad alhakin kaiwa kamin ya fara taron na da manyan masu bashi shawara kan harkokin tsaro da soja shugaba trump ya ce za a yanke shawara nan ba da jimawa ba rasha da ta yi kira ga dukkan sassa da ke da hannu a rikicin na siriya da su guji daukan matakai da za su kai ga janyo rudani da ko da ka iya wargaza yankin a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron amurka jim mattis ya yi alkawari jiya alhamis cewa ma'aikatar tsaron amurka za ta sanarwa majalisar dokoki duk wani shirin ɗaukar matakin soja a kan siriya Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya umarci masu ba shi shawara kan tattalin arziki da cinikayya su fara duba hanyoyin da Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar cinikayyar kasashe da ke yankin Pacific da ake kira TPP a takaice, wadda ya janye Amurkan daga ciki kwanaki uku da kama aikinsa a zaman shugaban Amurka. Wakilai da suke wakiltar jihohi da karfin su ya dogara kan aikin noma a Majalisar Dokokin Amurka sun ce bayan da suka kammala taro a fadar white house kan cinikayya da suka shafi harkokin noma shugaba trump ya gaya mai ba shawara kan harkokin tattalin arziki larry kudlow da wakilin amurka ta fuskar cinikayya eh, robert liza su auna fa'idar sake shiga yarjejeniyar da ake kira tpp a takaice wadda gwamnatin obama ta kulla sanata mai wakiltar jihar nebraska ben sass ɗan republican mai sukar lamiri manufofin kasuwancin gwamnatin trump ita a yayin wannan taron shugaban ya juya ya kalli mai bayi shawara kan harkokin tattalin arziki lari kallo ya ce masa lari ka je ka tabbatar an yi haka labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka nan washington dc yayin da masu ba da tallafi ko guduma na kasa da kasa suke shirin za su hallara a yau juma'a birnin geneva domin yin wani babban taron neman gudumawan majalisar ɗinkin duniya ta shirya domin agaza a kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo gwamnatin wannan kasa da ke yankin afirka ta tsakiya wacce allah yawa albarkatun ma'adinai tana kan bakatta cewa ba za ta halarci taron ko ta ba da haɗin kai kan wannan taro ba majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da yara miliyan biyu suke fuskantar barazanar mutuwa saboda matsanancin rashin kayayyakin abincin gina jiki wani mai baiwa shugaban ƙasar shawara patrick nkanga ya ga murya amurka cewa gwamnati bata amince da yadda aka shirya taron neman gudumawar ba kuma tilas ne a mutunta ɗiyaucinta. magoya bayan shugaba donald trump na amurka suna shirin mai da martani ta yanar gizo kan littafin tarihin rayuwar james comey da tsohon daraktan hukumar ta fbi ya rubuta kwamitin gudanarwa na jam'iyyar republican jiya alhamis ya kaddamar da wani shafi a intanet da suka lakaba suna layin komi.com wadda a ciki suka wallafa kalaman fitattun 'yan jam'iyyar democrat suna sukar tsohon daraktan na fbi a lokutan baya jam'iyyar ta republican tana da niyyar bibiyar sahihancin littafin kuma ta yi amfani da shafin wajen nuna ƙarerayi da saɓani da ke cikin littafin a cewar su kamar yadda tashar talabijin ta fox ta faɗa littafin na komi mai suna a higher loyalty truth lies and leadership da turanci ranar talata mai zuwa ke sa ran fara sai da shi ga jama'a kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce komi ya ciki trump a zaman mutumin da ba shi da da'a wadda ba ruwansa da faɗin gaskiya ya kwatanta shugaban na amurka ko shugabancin shugaban na amurka mai dogaro ko gudana kan tinƙaho da jiji da kai da kuma biyayya sau da kafa kan ƙarya Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. Mun faro da daga jihar Niger Najeriya inda 'ya'yan jami'ar APC mai mulki suka ce an yaƙi da su bayan an yi nasara kuma sai a jirgin basu tasha. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana ƙudurinsa na sake tsayawa takara a babban zaben ƙasar da ke tafi a shekara ta 2019, wasu ‘ya'yan jam'iyyarsa ta APC a nan jihar Niger da suka ce an yi watsi da su bayan sun yi fafutukar kafa gwamnatin APC a shekara ta 2015 sun ja daga. A yanzu haka ma dai waɗannan 'ya'yan APC da a halin yanzu suka yi tagumi a nan jihar Niger har ma sun kafa wata ƙungiya da suka sanya ma suna bandan APC Members Forum sun bayyana dalilinsu na jan dagan. Alhaji Muhammad Abubakar Kacha shine shugaban ƙungiyar. mu ne gaskiya mun ka yi wahala lokacin yakin neman zaɓe tun daga primary election har zuwa general election to amma abin da ya zo ya ba mu mamaki da gwamnati allah ya ba mu nasara da gwamnati ta hau waɗanda sun ka zo sun ka mamaye gwamnati waɗanda ba su yi wahala ba ne sai an ka hana waɗanda sun ka yi wahala da za su ba gwamnati shawara wanda zai sa a ci nasara. To sai dai jigon jam'iyyar APC a jihar Niger Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya ce suna baiwa 'ya'yan nasu haƙuri. Eto eh tafiya na siyasa haka siyasa ta gada amma kuma abin da zan ce wa'annan mutane shine su yi hankuri su da a tafi tare watan ba mota ne ta tafi ta su ba amma dai a ƙara hankuri a zo haɗa hannu a tafi gaba ɗaya sha Allah za a kai gaci. A yanzu dai kungiyar ta 'ya'yan APC da suka ce an yi watsi da su a nan jihar Niger sun ce su shine gwamnati ta mai da hankali wajen bunƙasa rayuwar mutanen karkara kamar yadda Muhammad Abubakar Kacan ya bayyana. Irin misali dinnan kamar akwai electricity na, ƙauyuka mutane suna kawo koke-koke suna gaya mana cewa muna kusa da gwamnati mu gaya musu irin wannan ya kamata gwamna in ya taɓa irin waɗannan aiki talaka za su ji daɗi gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin inganta rayuwar mutanen karkarar ta fannoni daban-daban A kan haka ne ma kwamishinan labaran jihar Niger Alhaji Danjin Masallau ya ce sun ɗauki matakin gyara gandun dajin makiyaya da ke kamfanin bobi. Za a yi makarantu, za a yi asibitin mutane, za a yi hanyoyi, za a duk wasu abubuwan da hadda kasuwanni an ce za a tsara wannan ya zama gari. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda kakar siyasar shekarar ta 2019 za ta kaya. a tsakanin 'yan siyasar da kuma talakawa masu kaɗa ƙuri'a. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya. To daga jihar Niger sai kuma jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar MPF ta bayyana ficewa daga gwamnatin kawance, kamar yadda tsohon minista ibrahim Yakuba ya yi wa Suleiman Barma karin bayani na dalilin su na ficewa daga gwamnatin kamar haka. mu abin da muka gada yau shekara 27 ta huce da aka aza demokrasiya a kowane lokaci aka yi niyyar zaɓe sulhu ne 'yan fartin ƙasar nijar suke yi amma wannan kundin zaɓe ba ya da niyyar sulhu kuma ya ƙumshi wasu matakai wanda za su kawo mana matsala mai yawa kuma mu mun tabbata kwanciyar hankali cikin kowace ƙasa tana dangane ga yardar da mutane suka yi game da zaɓen da ake idan babu yarda ga al'umma da zaɓen da aka yi babu wata ƙasa da kaga ta samu kwanciyar hankali shi yasa muka ce kafin a kai ga wannan watan da muke mu sa sulhu tsakaninmu mu diba wannan kundi a samu kundin da kowa yarda da shi kuma mu kama hanya ta bunƙasa ga demokrasi zance na biyu shine kamar yadda nijiya na gaya ma shugaban gwamnatin kasar nijar mu ministocinmu mun aje murabus tun jiya mu guda biyu wannan da ka sani cikin gwamnati kuma mu daga rana ta jiya mun huta daga masu goya ma gwamnati baya. To amma kuna da goyon bayan dukkan shugabannin jam'iyya a misali likitoci da sauransu. Duk da fitan mu na na partin mu yau sun zo kuma suna nan zanne kuma su suka karanta wannan wasiƙa kamar abin da mutane kamata su sani babu abin da za mu yi a da gangan ko a cikin wargi tunda siyasa ba wargi bane kuma jagoranci babban nauyi ne da al'umma ta baka kuma da ka ɗauka gaban Allah ni ba zan sa wargi cikin aikin da nake ba kun ba zan sa wani izgili cikin wannan aikin ba abin da na gai abinda fartum ya gai duka Nijar ta san gaskiya ne wasu suna jin tsoro wasu suna tuna cikinsu wasu suna diba aljihunsu mu kuma muka ce Allah kawai muke diba tunda Allah shi ba da iko kuma shi ne shugaba shi ne ya san da zai da Nijar tunda Allah muke ma muka ce za mu gayin gaskiya ko dan tarihi wallahi ko a canza wannan kundi ko a bar wannan kundi in dai ba a gyara shi ba Nijar za a samu matsala game da zaɓe wanda ba taɓa samu ba kenan wannan shine ba musu kuma shine muka gai kenan wanga abin da muke shekara guda in ka ɗauki ɗan MBN ya ce maka shekara guda muna cewa mun kiya da wannan kuɗi. tsohon ministan harkokin wajen kasar nijar bugo da ƙari shugaban jam'iyyar mpn kishin kasa alhashi ibrahim yakuba kenan da ke bayani a dangane da dalilan su na ficewa daga kawancen mrn na jam'iyyun da ke mulkin nijar wani kakakin pnds tarayya alhaji asmanu muhammadu da na tuntuɓa ya ce ba zai ce komai ba a halin yanzu sai dai a jira abin da kwamitin kolin jam'iyyar zai faɗa a nan gaba akan wannan sabuwar wadakala sule muni barma muniyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan faifai da za a sa yanzu nan. Mulkin ko ne, na ne, Allah ba ya பட்டாத daraja a cikin turɗa tana can ƙauye ta taru siyasa ƙauye ta taru don can ƙata ka kowata an sa da wani don hauka amma da wani don hauka wani ya yi waɗa da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa taho bai sake ta goba. daddare ba a To Bello Kalangu kenan har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin Halima Idris, mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara ta fannin ayyukan matasa da ƙere kere A cikin watan da ya gabata ne ta zo nan Amurka wani taro, har ta kawo mana ziyara a sashen Hausa na murya Amurka. Abokiyar aiki na Hafsat Maina Muhammad ta yi hira da ita, inda ta yi bayani akan makasudin taron da ta zo wanda aka yi a birnin New York. Ko za ki ba mu cikakken tarihin ki? To, ni yar Kaduna ce kuma ina aiki da gwamnati Malam Nasir Ahmed Rufai a ofis na kere-kere da fasaho. Um, na dai makaranta primary school ina a Kaduna Capital School, mm. sai na je secondary school na yi makaranta a Federal Government Girls College Bakuri, mm. sannan na wuce um, jami'a ta Abuja wato University of Abuja a nan na degree ina. akan business admin bayan nan wurin na je na yi service ina a central bank of nigeria mm. a abuja to bayan wannan dai sai na dan shiga yan abubuwa kamar kasuwanci so amma daga baya da aka zo aka dan shiga lokacin campaign dinan tun daga lokacin gwamnatin baya dai abubuwa da suka zo suka dan cakuɗe kuma ina dan ganin yawanci yanayin matasa da irin matsalolin da suke fama da shi sai na dan fara research akan wasu abubuwa menene ya dame mu mm. meye matsalan mu sannan kuma ta ina za a bullo mu abu. kafin lokacin kina da aure kike wannan abubuwan eh ina da aure ina da yara yara na uku eh to cikin ana irin wannan haka din da yi da na zo na gama gane matsalolin kamar misali matasa da yawa ma mm. sai na bude NGO dina eh, mai suna Arewa Creative Industry watan kungiya mai zaman kanta kenan mai zaman kanta kungiya mai zaman kanta akan kaire-kaire na fasahu na arewa mm-hmm. arewacin Najeriya to anan ne na dan fara ayyuka na dan tattaro mutane muka fara abubuwa abubuwa Uh, eh, na gane matsalolin kuma na gane inda ya kamata a dosa. Mm-hmm. To ina ciki yan wannan abubuwan na cikin na kungiyata ne sai um, malam nasiru ahmed erfa'i ya ga irin abubuwan da nake yi sai aka jawo ni sai bani aiki hmm, madalla to kafin mu kai ga zancen uh, abubuwan da kuke a gwamnati mm. shin uh, ga ki a amurka me kawo ki amurka na zo um, wani taro ne na mata na afirka gaba daya eh, african women conference na'am kuma alhamdulillahi mun zo don kaman an babba da mutane an babba su award ake magana sannan kuma kamar shi gwamna na haka an ba shi award wanda suke ce ma he for she wato shugaba ne mai mm. tausaya ma mata, yauwa mata kuma abin da sa suka yi wannan shine da aka zauna daga dan research inda suka yi da abin nan sun gane gwamnatin jihar kaduna a cikin gwamnatin malam nasiru ahmed rufa'i mana da akwai arba'in percentage 45 na mata a cikin gwamnatin shi da biyar na mata kuma yawanci masu mukami mm. kuma yawanci mukamin da aka bada ba wai kananan mukamai bane akwai attorney general mm. akwai irin su head of service akwai commissioner commerce industries and tourism commissioner works housing and transport F commissioner environment Hmm. sannan commissioner of, um, of women affairs of course wannan za ta ga mace ce so kin ga banda wannan kuma akwai eh, masu taimaka shi kuma akwai masu bashi shawarwari hmm. wanda suke mata ne kuma masu rike da manya-manyan mukami to abinda dai ake nufi cewa shine mata suna a cikin mm. gwamnatin Kaduna suma. ma. Na'am. Yawa to shi yasa suka bashi wannan lamba girma. Mm. Sannan kuma banda haka ne ya kawo abubuwan da ci gaba wanda za su samu na kanana mata, yan ƙananan yara mata da ba sa da maka zuwa makaranta. Mm. To shi ne wannan harkan abubuwa na ilimi da yawanci zaki ga su ƴaƴa mata dama yawanci idan iyaye ba su da kuɗi sun fi ba ƴaƴa maza maki su je makaranta akan ƴaƴa mata. To wannan amma saboda ya kawo wannan makaranta kyauta ɗin daga firamare zuwa aji uku a secondary kin ga yawanci yawanci yanzu 'ya'ya mata sun daina harkar talle-talle na su koma makaranta to wannan abin shi ya saska aka bashi lambar yabo Na'am. Mhm. Na san kin yi murna wajen karban lambar yaban nan a matsayin wacce ta wakilce shi. Eh to ai banda ma haka ne kin san kamar ni ofishi na ba a taba yin shi ba a Najeriya. Mm. Ba ma taba jin shi ba abin nan. To office ina wani office ne da alhamdulillah zan iya cewa ta hanyar office ina an yi abubuwa da yawa. Kuma a matsayina na mace dole in ji daɗi in zama proud cewa a'a ba wai na zo bane kawai a matsayina na mai dan taimaka mashi a wannan ofis a yau na zo yau an ba gwamna na a cikin gwamnoni hmm. eh, lambar yabo dole jin daɗi ai ko da na hausa stage ma ni nace to tunda mutum ne mai ilimi da da fasaha me zan ce ba abin da zan ce sai da in ce na gode kawai <laughs> on his behalf eh. to yanzu me zaki ce game da harkar tsaro ganin yadda ake yawan sace-sacen mutane a 'yan kwanakin nan me gwamnatin ku take yi gaskiyar magana ina ji ban tsammani a cikin gwamnatin jihar kaduna akwai wani fanni da gwamnati jihar kaduna ta ba karfi na taimako irin magana eh, tsaro ba amma abu biyu za ka zauna ka kalla matsalar ta wuce matsalar gwamnati wallahi gwamnati na iya yin ta yau in ka ce zaka kama hanya abuja nan duk bayan kilomita biyu uku zaka ga motoci wasu motocin ma baka ganin su na jami'an tsaro wasu suna cikin daji dan ni an taba tare na a titi da safe amma wallahi ina daukan waya na kira su kasan minti biyu ba a yi ba ba san daga inda mota nan ta fito ba to amma matsala biyu ce matsala farko shine mu mutanen jama'a wannan da suke sasace misali in yan gari ne ba wanda bai sani ba dan wane ne dan wane ne dan wane ne sun san su amma ba su so a yi tsaron ne ba su san a kama Jama'a ma sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. a madadin ita babbar bakuwar ma halima idris da hafsat maina da ta yi hirar da Ms. julie gresham da ta taya ni hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to a gaida maryam dauda yanzu kuma ga nazir ahmed hausawa da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan amurka sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Mark Zuckerberg ya bayyana a gaban 'yan majalisa. Labarin ya ci gaba da cewa shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya bayyana a ranar Talata cewa kamfaninsa na aiki tare da mai bincike na musamman Robert Mueller a binciken da gwamnatin tarayya ke yi kan tsoma hannun rasha a kamfe ɗin zaben shugabancin amurka na shekarar 2016 gami da aiki tukuru wajen sauya yadda kamfanin ke gudanar da ayyukansa musamman ta bangaren amfani da bayanan masu amfani da shafukan da wani kamfani da ke da alaka da kamfen din Trump din ya yi. Mark ya nemi gafara a bainar jama'a ta kuskuren da kamfanin sa ya yi na gazawa wajen kare bayanan miliyoyin mutane da ke amfani da kafar yada zumuntar da ya kafa wanda ya jawo rikici da cece kucen da har darajar hannun jarin kamfanin ya yi tangal-tangal. Sai kuma jaridar New York Times jaridar ta rawaito labari mai taken mamayar da aka yi wa ofishin lauyan trump na da alaka da bayanan da ake nema kan maganar da trump ya yi a yayin da ake ɗauka shirin access hollywood labarin ya ci gaba da cewa jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da suka mamaye ofishi da kuma otel ɗin lauyan shugaba trump michael d cohen suna neman cikakkun bayanai ne akan alakarsa da kamfe na trump da kuma ƙoƙarin da ya yi wajen toshewa ko kuma hana munanan lamarin da suka shafi trump ta ƙarara. kamar yadda mutane uku suke da masaniya akan mamayar suka bayyana masu binciken dai na son sanin ko mr cohen wanda bai taka rawa ta musamman a kamfe a bayyane na trump ba na da hannu akan kulle-kullen kamfe ɗin shekarar 2016 gami da murkushe duk wani abu da ka iya kawo na kasu ga yadda kuɗin kamfe ke shigowa a ka'idanci. Takardar ba da izinin binciken da aka yi aiki da ita a ranar Litinin ɗin da ta gabata an ce an bada ta ne domin neman takardun da ke ɗauke da bayanan abin da ya shafi sautin muryar da aka ɗauka a yayin ɗaukar shirin Access Hollywood wanda aka ji Trump ya yi maganganu masu muni game da mata. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken shirin barin aikin Paul Ryan ya tada muhawara akan wanda zai gaje shi da kuma makomar jam'iyyarsa. A ranar Laraba da ta gabata ne kakakin majalisa Paul Ryan ya ce ba zai sake tsayawa takara ba lamarin da ya tada muhawara akan wanda zai gaje shi da kuma hangen ko barin aikin nasa na iya zama musiba ga jam'iyyarsa ta Republican wacce ke da rinjaye a majalisar a watan Nuwamba. rayan ɗan shekaru 48 yanzu ya kwashe shekaru 20 a majalisa wanda ke da bambancin tunani da shugaba Trump akan al'amuran da suka shafi walwalar cinikayya da kuma giɓin da ake samu na rarar tattalin arziki. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazar Ahmad Hausawa daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. To a gairin Nazir, mun zo ga ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Salamu alaikum sashen Hausa DOA America in Hausa ne magana Bello Alani unguwa san da local government. A wai 'yan siyasan nan mun ga guguwar siyasa ta tashi kuna ta yawo da posta kuna ta sumumuwa da mutane wata karya za ku koma yamma mutane. Duk wanda addasa wani mukami banda ciyaman mandila ni duk tun da sama har ƙasa ni ban ga wanda ya yi ma wani mutane abin a zo a gani ba don haka ina kira ga talaka yan uwana don Allah don annabin Allah yadda suka garba mun aya da hannu Allah ya yarda mu gafa musu aya su da assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi a ra'ayina na yau zan yi kira ne ga yan uwana yan Najeriya akan muhimmancin zaman lafiya a jihohin da suke tashin hankali a Najeriya a gaskiya ya kamata ku sani babu abin da ya fi fa zaman lafiya muhimmanci da musulmai da kiristoci da wanda ba su da addini ma ya kamata mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu ciyar da ƙasar mu gaba. sunana malam ibrahim ina kira ga gwamnatin tarayya dangane da gyaran hanyar mu sai an ɗauko ga da binnin kaji zuwa ya wuri a tsaya zuwa ko a tsaya ko kuma a ɗauko ga da kwantagora a zo iyakan mu da kwantagora a tsaya hanyar mu ya zama kabari kusa don haka ina kira ga gwamnatin tarayya shin mu kasan wuri lokal gamman bamu da ƙuri'a ne to in ko muna da ƙuri'a ya a tsara a gyara mana hanyar mu in ba a gyara mana hanya ba in waza ɗaya do mu ma muna sanin inda za mu yi ba. Salamu alaikum sashi Hausa na Murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerikar Suya daga Kebbi Najeriya mazauni Ori Ina mamakin waɗansu a Najeriya. mulki jam'iyyar PDP da sai mulki shekara goma sha shida alƙawalla guda nawa ta mana a Najeriya an samu wannan matsaloli na wannan mulki na shugaban kasa na ɗaya dai ya yi rashin lahiya wanda da daga cikin waɗanda ya dakatar da ayyukan Najeriya na biyu shi shugaban kasa ayyukan shi ina za a mallaka ma a kansa akwai ayyukan da ya dace da shi kuma bakin gwargwadon hali mun ga su a kasa ni ba ce Buhari ya bani wani abu ni talaka ne wanda kuma yana goyon bayan gaskiya kuma ina son gaskiya akan al'amarin mulkin Muhammadu Buhari. Assalamu alaikum murya Amurka. Mai magana Comrade Muhammad Jimmy Rawa shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar Taraba. A gaskiya murya talakawan Najeriya ko mu musamman arewa masa birnin yi na inda sake tseren takarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Saboda mu talakawa mun gani a ƙasa. duk abin da wani mai cece kuce zai ce a bangare ya dinga yaya ma wanda ba haka ba mu talakawa dai wanda mu muka rayu buhari wallahi mun yi na'am kuma muna fata allah ya bashi nasara allah ya kare shi da mahasira. to yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. jiya alhamis masu taya alkali yanke hukunci a nan washington dc suka sami wani tsohon dan majalisar dokokin amurka daga jihar texas steven stockman da aikata laifuffuka daban-daban kama daga zamba satar kudade da ya tara da sunan tallafi waɗanda ya juya ya yaƙi neman zaɓe da su da kuma wasu bukatun kansa lauyoyin gwamnatin tarayya suka ce stockman ya yi amfani da matsayinsa a zaman babban ma'aikaci ya zalunci masu ba da tallafi ko gudumawa ta hakan ya keta dokokin gwamnatin tarayya suka ce masa suka ce hukunci da aka yanke masa ya nuna cewa babu wanda ya fi karfin doka ana sa ran kotu za ta yanke masa yawan lokaci da zai yi a gidan sarƙa cikin watan takwas mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓa ya zama sakataren harkokin wajen ƙasar wadda kamin a naɗa shi kan wannan mukami shine darekta na hukumar leƙen asiri ta amurka mike pompeo ya fuskanci tambayoyi masu tsanani dangane da binciken katsalandar da rasha ta yi a zaɓen amurka dangantakarsa shi pompeo da shugaba trump da kuma kan batun wurare da ake fama da tashe-tashen hankula a faɗin duniya ya sha tambayoyi ne lokacin da ya bayyana domin a tantance shi kan wannan sabon mukami da aka naɗa shi To madalla yanzu kuma a nan kawo karshen shirin gaba sa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ci ko har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwani lafiya.